Irmiya Sura hamsin da biyu Faɗuwar Urushalima Zedekiya na da shekara ashirin da ɗaya sa'ad da ya ci sarauta, ya yi mulki a Urushalima shekara goma sha ɗaya, sunan uwarsa Hamatal, ’yar Irmiya, wadda yake zaune a Libna, Sarki Zedekiya ya aikata abin da yake mugu a gaban Ubangiji, kamar yadda Sarki Yahohiyakim ya yi, al'amarin ya zama da muni ƙwarai. a cikin Isra'ila da Yahuda, don haka Ubangiji ya husata har ya sa aka kai mutanen bautar talala. Zedekiya kuwa ya tayar wa sarkin Babilon a kan rana ta goma ga watan goma a shekara ta tara ta mulkin Zedekiya, sarkin Yahuda, sai Nebuchadnezzar, sarkin Babilon, ya zo yaƙi da Urushalima tare da dukan sojojinsa, suka kewaye ta da yaƙi suka gina katanga kewaye da ita. An kewaye birnin da yaƙi har shekara ta goma sha ɗaya ta mulkin Zedekiya, a kan rana ta tara a watan huɗu na wannan shekara, yunwa ta tsananta ƙwarai a birnin, mutane suka rasa abin da za su ci, sai aka huda katangan birnin, sojoji kuwa suka gudu suka fita daga cikin birnin da dare ta hanyar da ƙofar take tsakanin bango biyu kusa da gonar sarki. Sa'ad da Babiloniyawa suke kewaye da birnin, sojoji suka nufi wajen Araba, amma sojojin Babiloniyawa suka runtumi Sarki Zedekiya suka cin masa a filayen Yeriko, dukan sojoji suka yashe shi, da aka kama Zedekiya, sai aka kai shi wurin sarkin Babilon a Ribla a ƙasar Hamad. a nan ne sarkin Babilon ya yanke masa shari'a, sarkin Babilon ya kashe ’ya'yan Zedekiya a idonsa. ya kuma kashe dukan shugabannin Yahuda a Ribla, sa'an nan ya ƙwaƙule idanun Zedekiya, ya kuma sa masa ƙuƙumi, aka kai shi Babilon inda aka sa shi a kurkuku har ran da ya mutu. A kan rana ta goma ga watan biyar a shekara ta goma sha tara ta sarautar Nebukadnezzar sarkin Babilon, sai Nebuzaradan shugaban matsara da kuma ɗan majalisar sarki ya zo Urushalima, sai ya ƙone haikalin Ubangiji da gidan sarki da dukan gine gine masu alfarmar da suke Urushalima, sojojin Babiloniyawa da suke tare da shugaban matsara suka rushe dukan katangan Urushalima, sa'an nan Nabuzaradan shugaban matsara ya kwashe waɗansu matalauta da sauran mutane da aka bari a birnin da waɗanda suka gudu zuwa wurin sarkin Babilon da sauran masu sana'a ya kai su bautar talala a Babilon. amma ya bar waɗansu matalauta na gaske a ƙasar don su yi aiki a gonakin inabi da sauran gonaki, Babilonawa kuwa suka farfasa ginshiƙan tagulla da dakalai da babbar kwartanniya waɗanda suke a haikalin Ubangiji, suka kwashe tagulla suka kuma kai Babilon, suka kwashe tukwanen ƙarfe da manyan cokula da hantsuka da daruna da tasoshi ƙona turare da kayayyakin tagulla waɗanda ake amfani da su domin hidimar haikali, suka kuma kwashe ƙananan kwanonin sha, da farantan wuta, da daruna, da tukwane, da alkukai, da tasoshin ƙona turare, da kwanonin miƙa hadayar sha, duk abin da yake na zinariya da azurfa, shugaban matsara ya kwashe, tagullar da Sarki Salamu ya yi wa haikalin Ubangiji da ita, wato, ginshiƙai biyu da ƙaton kwano mai suna Teku na tagulla da bijimai goma sha biyu waɗanda suke ɗauke da kwatarniya da dakalai ta fi ƙarfin a auna, tsawon kowane ginshiƙi kamu goma sha takwas ne, kewayensa kuma kamu goma sha biyu ne, kaurinsa kuma huɗu ne, kowannensu yana da rami a ciki, a kan kowane ginshiƙi a yi masa dajiyar tagulla, tsayinsa kamu biyar. A bisa kan kowace dajiya akwai raga da siffofin rumman na tagulla kewaye da dajiyar, ginshiƙi na biyu ma haka yake da siffofin rumman, akwai siffofin rumman tasa'in da shida da ake gani a gefen, Dukkan siffofin rumman da suke a kan ragar kewaye guda ɗari ne, shugaban matsara kuma ya ɗauki Serahiya babban firist da Zefaniya wanda yake biye da babban firist. da mutum uku masu tsaron ƙofar ya tafi da su, daga cikin birnin kuma ya ɗauki shugaban sojoji da mutum bakwai ’yan majalisar sarki da magatakardan shugaban sojojin wanda yakan tara sojojin ƙasar da mutane sittin na ƙasar, waɗanda aka same su a birnin ya tafi da su. Nebuzaradan, shugaban matsara, ya tafi da waɗannan mutane wurin sarkin Babilon a Ribla, sarkin Babilon kuwa ya kashe su a Ribla a ƙasar Hamat. Haka aka tafi da mutanen Yahuda bautar talala daga ƙasarta, wannan shi ne yawan mutanen da Nebukadnezzar ya kai su bauta, a shekara ta bakwai ta sarautarsa, ya tafi da Yahudawa dubu uku da ashirin da uku, a shekara ta goma sha takwas ta sarautar Nebukadnezzar ya tafi da Yahudawa daga Urushalima ɗari takwas da talatin da biyu, a shekara ta ashirin da uku ta sarautarsa, Nebuzaradan shugaban matsara, ya tafi da Yahudawa ɗari bakwai da arba'in da biyar, jimillarsu duka dubu hudu da ɗari shida ne, an saki Yehohiyacin a shekarar da Iwil Merodak ya zama sarkin Babilon, sai ya nuna wa Yehohiyacin sarkin Yahuda alheri ya fishe shi da kurkuku, wannan ya faru ran ashirin da biyar ga watan goma sha biyu a shekara ta talatin da bakwai bayan da aka kai Yahohiyacin bauta, Iwil Merodak ya nuna wa Yehohiyacin alheri ya ba shi matsayi na daraja fiye da waɗansu sarakunan da aka kai su bautar talala a Babilon tare da shi. Yehohiyacin ya tuɓe tufafin kurkuku ya riƙa cin abinci kullum a teburin sarki har dukkan sauran kwanakin ransa, kowace rana akan ba shi kyauta bisa ga umarnin sarkin Babilon, saboda bukatarsa, haka aka yi masa har rasuwarsa.